an shawarci 'yan mazan jiya da su taimaka wajen inganta sha'anin tsaro a duk inda suke gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo ya shaida hakan a wajen bikin tunawa da ranar 'yan mazan jiya da aka gudanar jiya litinin a garin gombe shugaban tsofin mazan jiya na jihar gombe ya yi tsokaci ne ganye da tsarin ayyukan soji na da da kuma na yanzu sunana ibrahim madaki warrant officer retired chairman nigerian legion gombe state mu a da yadda muke yi kafin ka tafi za a baka ammunition za a baka komi full ka na kwana biyu kuma inda muka je attack ba za mu ja baya ba amma su wayannan suna kukan ba a ba su kayayyakin da ya kamata ga sojan najeriya kaya ma yanzu shi ya saya uniform haka duk suna wannan matsala da shi eh a gashin gaskiya da ba mu da wannan mu ko uniform wannan akan baka ana binku da shi ma tafiya ba muka yi cikin daji za a bi ku da fauda don ku sa a kafanku sai ya ishe ka ne muke kira admin and logistic and logistic dole ne komi sai ya ishe ku kuna da ammunition kuna duk a weapon naku za ku yi kwana guda kuna gyara kafin ku tafi amma ka shawari menene ka lura yake kawo koma baya ma sojojin najeriya wajen tunkaran yan boko haram din nan eh laifin manya ne manya kamar manya su manya shugabannin soja din laifin su ne su dai na ga kamar sun damu kawai da harkan damuwansu amma ba su damu da wannan idon soja ba zai tafi bai samu kayansa ba haka kawai aka tura soja a daji ba zai yiwu ba wannan laifin shugabanni ne wani soji da ya shafe shekaru sama da talatin a soji ya yi bayanin cewa akwai rashin ladabi a ayyukan soji na yanzu sunana ex staff sergeant yiguda abubakar majina nigerian legion zombe chapter na shekara 35 na aikin soja na yi ritaya bito kamar yadda ka sani namu na da ba kamar haka ba namu akwai ladabi akwai biyayya akwai kazo, kuma akwai kishi akwai kishi mu yara manyanmu kuma sun san abin da suke yi da mu ita kuwa shugaban matan 'yan mazan jiya ta ce a yanzu ana kashe sojoji kamar fari sunana rahila buba shugaban matan legion gaba da gombe state muna yi ma allah godiya domin mun samu mun yi ritaya lafiya a cikin aiki da ya gudana mazajenmu suka yi amma yanzu dai haka muna da damuwa domin aikin ya canja ya zama abin da ya zama kamar damuwa yanzu sojojinmu yanzu ana karkace su kamar fari saboda damuwa da yana kasar mu to domin haka abin ya dame mu to sai dai kuma kwamishinan ma'aikatar mata da inganta rayuwar al'umma a jihar gombe hajiya sa'adatu mustapha sa'ad ta bayyana irin taimakon da suke wa iyalan tsofin sojin to ministrin takan tallafa wa tsoffin matan sojojin da kayan abinci da zai inganta rayuwarsu wannan ministry tana taimaka musu sannan baya da haka tana taimaka musu wurin koyar da sana'a wa matansu akan taimaka musu da irin kekunan ɗinki kekunan saƙa sannan kuma ita ministrin take koyar da training ɗin yato yadda za su koyi sana'an idan aikin ɗinkin eh, tela ne ministry in zai koya wa matan yadda za su yi ɗinki da yadda za su yi saƙa sannan kuma a ba su kayan don su je su zama sun samu dogaro da kai a wannan bangaren kenan daga gombe a najeriya